wani abu ne da wasu ke ganin cewa ba zai taɓa yiwuwa ba shine ma yasa a mafi yawancin lokuta in aka samu macen da irin wannan kaddarar ta fyaɗe ta hanyar sanya ƙarfi ko kuma aka gusar mata da hankali ta faɗa mata sannan ta samu ciki a irin wannan yanayin take zama abin zargi ga wasu mutanen to masana dai sun ce ita dai mace idan ta balaga tana yin abin da ake kira menstruation wato jinin al'ada kuma mafi yawancin matan da suka fara yin jinin al'ada sukan ɗauki ciki ne idan wata mu'amalar saduwa ta shiga tsakaninsu da ɗa namiji da kuwa ita macen ba ta cikin hayyacinta lokacin da lamarin ya faru. Dr. Salahuddin Bello, malami a makarantar koyan aikin jinya wato School of Nursing a jihar Katsina, ya karfafa zancen da wannan batun nasa. Ko an bata wani abu ne ya ɗaukan mata hankali, hankalinta ya gushe, ko kuma an yi rafin ɗinta da ƙarfin tsiya. To in dai sperm ɗin nan ya shiga, an samu wani sperm ɗin ya shiga cikin bajanar ta kuma aka samu sa'a wannan ƙwaƙwan wannan wannan maniyin ya ya fertilizing wannan egg din to ana iya samun ciki